fi masa'ila fasalun wa'annan fasulla ne wa'anda suka zo masu bayani akan matsaloli wa'anda ya kasance sun karziki wasu matsaloli na aure hmm. matsaloli na wa'anda ya kasance lawahiqa hmm. wa'anda ake riskarsuwa ga masa'idun nikahi hmm. matsaloli na aure ta wal'abdu wala mara'atu haisu wusiya wa aka da ala sabi yin umdiya wal'abu la ya kadi malihi, ta jahi zuhu limnatihi min malihi wa bisi wasa da ke laisa yulzimu ta jahu zassayi bi manyu hakamu wa ashharul qawlaini an tujahhaza wa ashharul qawlaini an tujahhaza bi kali in lahu bi kali in lahu bi wa ashharul an bi lahu bi kali in laha in to mi agaba ya kamata walil wasi yanbagi walil abi walil walil abi tashwiru ha bi malaha malaha mi agaba muna yan makwana to fannin wannan fasali ne fi masaila ga matsaloli wanda an kare kasuwa ga aure dukkaninsu lawahiku ne sun suke aure saboda cikin aure suke to shi na malam ke cewa wal'abdu ko wal'abu wal'abdu watan bawa walmar'atu da mace haisu wussiya lokacin da an kai musu sici ala sabiyan akan yaro wa aqada suka ɗaura aure umliya ana zasu dauna auren idan ya kasance watan shi uba ya ce ma bawa ne kama kana da bawa sai ka ce ma bawanka wani ga yaro na nan na bar ma ban da kowa sai kai bai da wani magaya shi na bar ma shi in ya isa aure kai mai aure to sai shi wannan bawa lokacin da wannan yaro ya kasance shi na karami ko kuma kai mai aure duk da haka ya kamata kai mai armi to shi kenan yaro shi na karami sabiyin shi na karamin yaro sai shi wannan bawa daura mai aure an ka tuhojin bida bawa shi ne ma aka bashi wa ka nema ni ka nema ina neman ma watan dan sanyi dina wancan ku aka bashi wa ka nema ne ka nema an bani na karba kaga aka da ala sabiyin kenan shi ya daura aure akan yaro ko kuma kasance ita mace kila yaro shi na da goggo ko shi na da hala sai kasance shi uban yaro ce wanci ga wani na na bar miki ga hannunki bai da kowa sai ki don hakan ga ki aurar da shi in lokacin aurar da shi ya yi. to shi kenan ita kuma sai ta aurar da shi shina karamin yaro aka zo wajen bida ita ta bida wa ka bida ne ka bida da ta bida aka bata da ta bida aka bata shi kenan aka daura aure ta daura aure akan wannan yaro ta biya sadaki ta nema aka bata aka daura aure to wannan kuma auren yayi don haka nan ga amma ala sabiyin wal abdu wal mar'atu haisu siya lokacin da an kai musu wasici amma ala sabiyin ga yaro karami cewa ala sabiyin akan yaro ya hidda sabiyatin idan yarinya ta mun yi bayanin can cikin auliya'u mun ka ce za ta nemi wani wanda ya kasance maga shi ne shaɗar mata arme ga wannan yarinya wanda ya kasance a ƙarƙashin kulanta ko kuma shi wannan ba wanda an kasan yarinya a ƙarƙashin kulatai sai ya samu wani da ya kasance tara kamala ta walici shi ɗaura aure ba ta kaɗar arme ba haka nan shi ba ba shi ka ɗaura aure ba to shi na cewa abdu wal mar'atu sai su wusiya wa aqada ala sabiyyin umdiya wal'abu la shi kuma uba watan la ya ba shi suwa ittisa'u yalwanta halihi hali ne ta jihizuhu watan yin kayan ɗaki limnatihi ga ya ta malihi daga kuɗi nai haka nan shi ma shi kuma ainihin uba uba na ya kasance mauraci na sosai sai shi kuma wani mutum ya tuhu ya ga uban ga mauraci na da ya shi ke shi na son ɗaya wannan mutum sace na baka ita aure shi ko don shi ga dara sace to ni kuma na yi mata sadaki 200 da ya sadaki 200 abin shi ka dibi kila shi uban ga shi ko shi sa 200 shi mata kayan daki sai shi uba ya taho sai ya hada mata kayan daki ya sai shin hidu ya sai gadaje ya sai komi amma bakin 200 har kayan an ganci yi mata ya sai mata sarka ya sai mata ƴan kunne ya sai mata abin hannu ya sai lalle duk abin da dai aka dai na kawa dai ya hada amma kashe bakin dubu ɗari biyu kai miji ka hin a kaita sai ka bincika ka zo jan mai gado ka ce nawa an kai ce ayar ya tuho nan ya ba da kuɗin gado dubu ɗari da hamsin ya ji abin da an haka shi ko kuma ya ba da dubu ɗari da gado da kujeri da komi ya kashe dubu ɗari da hamsin sai bincika ya sai kyallen kofa ya sai ababen da aka sai ya sai tuwahin an gancinta ya hada mata dubu dari ya kashe mata dubu hamsin nan kaga dubu dari biyu ke ne kashe ba ya sai ɗaki aikan dubu dari biyu ba to su an haka kashe gaba ɗai to shi ke sace shi bai yarda ba na yi mata sadaki dubu dari biyu don ka sanya dubu dari biyu ko ka sanya dubu dari uku ka yi mata kayan kwarai na ji da faɗi to amma kuma sai ya kasance gashi ka kashe mata bakin dubu ta ɗari biyu ni ban yarda ba to in nan ƙabdar da ne ah. in yace shi ya yi sadaki mai tsada ta ga fi sadaki na yi tsada ga sadaki na yi sadaki mai tsada don kai ko ka wani abu a mata kan daki abin kirki na ji da hudu amma kuma kai haka ba don haka ni gaskiya na fasa na fasa aure to in yace ya fasa aure in kabda shi kenan sai a shi kenan in kabda na bayan an darma armi wannan abu ya faru amma haba ai duhuli ba kenan sai a buɗe aure in an ka buɗe aure shi an shi na maluma suka ce homo hayyarun shi miji shi na zaɓi in yana so shi kenan a kai mai kayan ɗakin gada an kai daidai na sadaki ne sadakin gada ya mai tsada an gane in kun bai yarda ba sai abu da aure wala shi alaihi ba a biyo shi komi ba ba wala shi alaihu an ka ce ba wala shi alaihi abu da aure shi kenan a mai same da kuɗi ne wala shay alaihi ka wala shay alahu ba akai an gane to shi ne sai maluma suka ce to eh an riga an yi duhuli fa ko da diba an riga an kawo kayan ga to ta kididdiga ga duk kayan gaba daya kasu 200 kuma 200 sadaki to nan maluma suka ce abinda ɗaya za a yi nan tun da ya riga ya duhuli shi ko sai a taho sai a kada za'idin ce ne ga da kara kyadaccen da ya ci in dubu hamsin a sadakinta sai a mai same dubu ɗari da hamsin ya ce ni na yi tsada ga sadaki don aimin min kayan kirki tun da ba a yi ba kuma na riga na yi da holi don haka ni ban yadda ba to alƙali sai ce kai ko ba haka za a yi ba a dai koma a biya sadaki wanda a tamkatta wanda ba mai tsada ba no wanda abba mai tsada a ce to dubu hamsin an nata ko kuma dubu ɗari an nata ce to shikenan kai uba ka mai samai da dubu ɗari don haka ga nan watan an yi mai sadaki akan dubu ɗari shi daidai da ita don haka ga tunda an ka sadaki akan dubu ɗari kai ko ka mai san mai da abin da ya rage na shi kamar mai samar da za'idun ala sadaki abin da karu akan sadaki sai a mai sami shi da abin yake to shi na ce ya ce wal'abu uba uba ittisa'u halihi yalwanto hali ne layaka bai ba shi hukumtar da ta jahizu shi kayan ɗakin limtahi ga ɗaya ta min malihi daga kuɗi ne ko daga kuɗinta ko daga kuɗi ne ba dole na shi ba tautayi to wa bisi wasadaqi laysa ta jahudu sayi bi man hakimu wa bisi wasadaqi laysa yulzimu man hakimu hmm. man hakimu man hakamu hmm. manyu yuhakkamu wanda an ka sanya hukunci shine alkali hmm. ai ba shi hakin ta kai ne ba ba shi ya sanya kai ne ga hukunci ba sanya shi an kai don haka muhakkamun na ba muhakkimun bane to shi na ce wa bisi wasadaqi laysa yulzimu tajahuzar sayyibi manyu hakkamu manyu hakkamu wanda an ka sanya hukunci laysa yulzimu ba shi lizimtasuwa watan mi gaba tajahuzar sayyabi watan wanda kasance a zawara ce a yi mata kayan ɗaki ba da ainihin abin da an kai sadaki ba wa bisuwar sadaki ba da abin da an kai sadaki a kai ba wada matsala take nan abin da annan zawara ce mutum yin nema aure don neme ta aure sai mata sadaki dubu hamsin sadaki dubu hamsin ba su gado ba su kayan ɗaki sai ta sai katifa matsalan ta sai katifa ta dubu goma sha biyar ta sai bargo na dubu biyar ta kashe dubu ta kashe dubu ishirin tsura dubu talatin sai ta ta sai a tamfafolan guda ta sai wakas guda ta jikinta ta sai sarka ta sai yan kunne ta sai takalma ta sai man shahi sai ta taho sai ta sai tabarma ta sai hilo ta sai wundaye ta sai tukane ta sai tukane na girki da ta sai tukane na girki ta sai turame sai ta sai murafu sai ta kashe sauran dubu talatin nan da kayan jikinta da sauran 'yan kayan da sun ka rage to shi nan nan shi ko sai ƙara ce shi ko bai yadda ba ai mai kuɗi ta tana da kuɗi sun yi miliyan guda yoshi na ta kashe mai bakin sadaki ne don haka shi ma bai yarda ba to ya karata akan haka nan to alkali bai cilasta mata bai cilasta mata laisar zimu manyu hakimu shi manyu hakimu laisar zimu bai wa ga tajakuza kayan ɗaki na asayi wadda kasance zawara ce bai ma siyo sadaki abin da ba sadaki ba abin da gota masa dakin ta shi ko bai samu hici da ta ba hici lalle hakika sai ta yi kayan daki yadda gurgudun abin da ta amsa na sadaki wa asharul qawlayn an tujahaza lahu bi illa haqad humi to nan matsala ta biyu wannan matsala ita kuma matsala ce ta kali sadaki yau mace ta kasance aka wa sadaki dubu hamsin da aka yi sadaki dubu hamsin sai aka ce miji ka kawo dubu hamsin to abinda a gare ina da dubu ishirin sai aka ce kawo dubu ishirin aka amshi dubu ishirin aka ɗaura aure akan an biyo shi dubu talatin an ɗaura aure akan an biyo shi dubu talatin amma ya ba da dubu ishirin ya ba da ishirin na ƙadan an biyo shi talatin ajalan an gano haka ko to shi kenan sai kasance kuɗin gada an ka biyo amma an sa lokacin biyan su lokacin biyan kuɗin ga sai ya kasance ya gabanin a kai ta gidan miji lokacin biyan kuɗin ga ya gabani akai ta gidan miji an gane to in ya kasance lokacin bai dubun ga talatin ya yi gabani akai ta gidan miji in ta amso su shin ta samu ta hada dubun can ishirin ta wa miji kayan ɗaki ko bata samu ta hada ba to nan wasu maluma sun kace nan abinda a shirar wajibin wajibinta na ta gama da dubun ga ishirin da dubun ga talatin ta yi kayan ɗaki da su shi a ƙaulon da mahirin jaya ta gaba da dubun ga talatin waɗanda ya kasance su ta amsa daga baya saboda mai ta amshe su watan ƙablal bina'i kuma lokacin biya ya yi ba lokacin biya bai yi ba lokacin biya ya riga ya yi an gane ko amma akwai sauran wata guda na gaba kayan akai ta amma ita ko nan lokacin biyan sadakin can ya yi bashin can da an kabi wani dubu talatin to nan sai ta gama ta mai kayan ɗaki wannan shi a sharar ƙaulai ne ƙauli guda abin da ce babu wajabci ta dai mai kayan ɗaki na dubu ishirin dubun ga talatin yan akwai mai ta bashi ta biya bashi an gane saboda kali unna duk abinda an kace bashi na bashi ya rataya ga wanda aka biya bashi to ya biya bashi lokacin biya ita kuma dama ne an ka bata ga dan mai almi 20 ta amsa don haka ta amshi 20 ga dan mai almi da su za ta kayan daki tace ni tun san ni amsan ma 20 da su ne ma kayan dakin ka don haka 30 ina da da lura da ta rage mini ko ana biya ta bashi bashi zan biya to wasu maluma sun ce nan ta samu ta biya bashi amma a shirin ƙaudani ƙaule wanda an mahi inganci cikin ƙaurukan ga guda biyu an tushe hiza an tuje hiza ta yi kayan ɗaki. bi kal'in laha da abin da rage na bashin sadakin ta sune talatin. in huwiza in lokacin biya ne ya yi kuma an biya ta shi wannan kenan to in ya kasance lokacin biya bai yi ba fa an ka biya ta shi lokacin biya bai yi ba an ka biya ta ya kamata a ce an ba ta shi amma bayan an kai ta gidan mijinta shi ko sai ta hada ta kayan ɗaki sai ce wance ga sun rubun nan 30 da ki sun karge ke san saura wata guda ka hanki amshe su amma tun da zaki na dakin ki ko kuma turbara ga su dai na baki ya kawo su na kadan ya bata nan ainu ya basuwa ba ba urulla ya basuwa ba to idan ya ba da ainu ga irin wannan matsala ya za'i da ita to babu zuzuncin ta hada da dubun ga 30 da dubun ce 20 ta mai kayan ɗaki. tare da dubu can ne an san su na kadanna su kuma waɗanga ajalan na su ko lokacin biyan su bai ba amma kuma ya bata su to idan ya bata su lokacin biya bai ba babu wajabcin cewa ta hada ta mai kayan ɗaki in an ka samu rizimci ya zama salafin jara nau'an ya zama rance wanda ja umhani ya ranta mata na dubu talatin har zuwa wata guda sannan ta biya shi amma shi ko da shaɗin ta hada da su ta mai kayan ɗaki an gano da shari'a ta yi ko to don hakan ganin babu da zanci in an ka samu da zanci ya zama sallafin jere na haram na nan inda ya kasance ainihin na bata to in ya kasance urula bata fa lokacin biya bai yi ba da lokacin biya bai yi ba sai kawo rago na dubu talatin ya bata ko kawo tura mai na atamuwa ya bata wanda ya kasance suna dubu talatin shin nan ta samu ta sai da ragon ga ko ta sai tura mai na atamuwa ta hada ta mai kayan tsaki ko bata samu ba nan bata samu ba ba ta yi nan tun da urula ta yi bata can inda aka magana inda babu lizimci ta samu ta yi ba salafin najeriya na bama. amma nan ga ko akwai lizimci ko babu lizimci ba ta yi ko da lizimci ko da ihtiyarinta ba ta sai da ragon nan ta hada ta mai kayan tsaki ba ta sai da turami a ta ta hada ta mai kayan tsaki sami alhamdulillah wa salatu salamu ala rasulillah kahu wiza wanda ya kasance an riga an karba kahu wiza wanda an karba ilimi dukkan daki na ai ai kuma dukkan daki na eh? na eh eh to eh, ku saurara ku saurara ku saurara ana tambaya a saurara a saurara eh wanda an kan ta bi shaɗan dawa kuma masu ta bashi wani abu ko wanda a kamin eh na ba shi dabba sai ya gaba to yanzu kamar wannan to shi wannan dai akwai sauran bayani inda ya kasance ta shaɗanta cewa ya shaɗanta cewa ta bashi wani abu nan maluma suka ce ya zama kamar kenan makwahin sadaki ne na shi na maluma suka ce ana buɗe wannan auren ƙawalar duhuli gabanin duhuli amma a tabbatar sai bayan duhuli a jaya sharaɗi amma sai ya kasance an tambayi imama malik radiyallahu anhu an ka ce menene hukuncin mutum wanda ce ma watan wani mutum wani mutum ka son sha'auri ɗaya ta yi kama kana da ɗaya kana son wani sha'auri aure wannan ɗaya ka sai da ce ni ban aminci sai in kana ban miliyan guda in yi sana'a ba ka aurenta sai ce ni ban aurenta sai in kana aramin min miliyan guda ko sai in kana ban miliyan guda kyauta in yi sana'a sannan ya aure ta to imam malik ya ce wannan babu komi tun da nan ba cikin sadakin tana ba kuɗin mahaihin tana shi na mahaihin ya ba ainihin shi mai son ya ta wani abu amma shi ko da shirin cewa bai arminta sai an ba shi wani abu an ka ba tun da ba cikin sadakina ba imam malik ya ce babu komi ga irin wannan ina ganin shi a cikin tambayar shekaran je ko to yanzu an gane wannan ko to mun kare da wannan to sai mu ce gaba shi ba shi ta baba. na'am yana da mata sai zan wagga yana son ya aure ta da baya eh ya aure ta eh mata ta tabbata kuma kamar rashin amincewa eh kuma akwai fita kwale kwale kwale tsakanin su da ita ma ta farko na'am ce mutum to gaskiya ke ke jola wa gani tun sadda ne waye na suka aure ne ita kuma na samu matsala ba muna da lafiya da ita muna lafiya da ita kuma dan rashin amincewa na'am ta ce mai to abin da za a yi in ta za ka kujerar maka na'am a sai ce to wala da kuɗin zai ba ta ita za ta bashi eh. kamar biyu bisa uku sai ya sa kashi guda na'am sai ya amince ya ce mutum wata ke jike jike jike jike amma da faɗa mata ita wancan kuɗin za ta ba su eh, bai bai ce ainihin kishiyar bai ce ta buza ta ba da wani abu ba ni ina son in ka mm. san su amma in zan ba eh, sai ta ce ta yarda ta shawara da wata ta shawara wata ta mutu a wajen. Eh. Ah, wannan kunji kamar kila kuna jin tambaya ta yi hawaje ana ji eh. to abinda an nan, wai mutum na ya so shi aure shi na da mata daya wadda ya kasance uwayen suka aure san mishi kuma shi zaune lahiya da ita wannan ah, da wannan mata ɗin tashi sai so shi ƙara mata ta biyu sai kasance shi na gudun shi saba ma ita uwar gidan kuma kila ba ta yadda ba ta jin daɗi saboda suna zuwa lahiya da ita sai ita wadda ya kasance aura ta biyu sai ta cewa ne in kaya ta ce to ta ga mata cewa to wance ni ina da mata kuma zan miki lahiya da ita kuma lalle in ce in aure ki za mu samu matsala sai ta ce to ina son ka faɗa mata in za ta yadda haka ta hajji sai in ba kashi biyu cikin kuɗin hajji kai kuka sa kashi guda ka biya mata hajji don ta yadda a yi mata kishiya shi kenan ya zuce mata wance ina so in yi aure to kuma ga shi lallai haƙiƙa ke gamin da irke ko kuma ta mun wahala amma in ke yadda ki ba ni dama in yi aure ni kuma in kai ki makka ta ce sai ta shara da mahaihiyarta ta je ta gaya mahaihiyarta mahaihiyarta ce ta yadda a yi auren bisa ga hakan ga ita waccan wadda kusanta zama ta biyu sai ta bashi biyu bisa uku na ainihin kudin kujera shi ko yasa ɗaya an ka biya macen kujera shin wai ko irin wannan ya halatta ko bai halatta ba wannan ya halatta saboda kaga ba fil akadina ba wata an ka taimaka ma ba cikin sadaki yake ba don haka wannan babu komai ga idan haka illal mihimaza sai torun kaimi torun kaimi watan a ce wa huwa ala shakalil kuffi min fawqihi wa min tahtihi jildun mahruzun kuma can can da ba da dubu ɗari biyu da ya sadaki don ba shi ba ta wani abu mm-hmm. a kan muka ku ce a da ya kashe ya riga mm-hmm. ana dubu hamsin sai a biya shi sauran kuɗi eh. to wai yanzu inda niyya ta ita matar ta mm. yarinyar ba ta wuce sadakin ta bai wuce dubu goma mm. sai daga baya kuma an kawo mai kaya sun kai na dubu hamsin amma da abin su da su kwashe an yi ce bai yadda ba mm. to da ganin sai a'a in an ka riga an kai duhuli ba magana a kwashe kaya yana tambaya akan matsalar da mun haƙari nan a yace bai yadda ba aka ce shikenan sai a mai san mai daidai kima abinda annasu daki ne to ba an kawo kaya ba to cikin garar da an haka wai sai alisa fa da ita za ta koma ai a'a nan ha ba abu da aure ba abu da aure nan nan ga ka gane ko tunda an riga an yi dufule ba da bude aure eh. eh eh kace illal mihimaza to wa huffin to ina zuwa wa huffin walo ala huffin ana sha huffi ko akan huffi ka gane sai ce mi bila ha'ilin in ya kasance shi hufin bai da wata dauda sama gare shi kaɗe ne tamkar laka ya kasance shi hufin akwai laka sama ne to sai an karkari lakan na sannan a sha huffi da ce bila ha'ilin babu shamaki sai ce ilal mihimaza sai ƙaimi almihimazu ƙaimi shi kuma na kira ne toron ƙaimi shi wannan huffi wanda an ka yi wanda suka ce majawrab shi aka ce mu toro toro aka kira ne shi a toro an gane ko to shi toron ai shi da kaimin da an ka nan to kaimin nan da an ka sa shi ake ce mai to yanzu in ka tojen sha kafa in ka sha hudu ka jaye hannunka ba ka sha hannun in ka taho nan sai ka jaye sai ka azana nan ga ashe in ka diba nan akwai ha'idun kuma ha'ilun inda baka shahe shi ba kuma sannan gaba ɗaya wannan wurin ba a shahe shi ba wannan saboda lura ta hondoki da haka an kashe babu komai gare shi na'am shi suke sallah malaman sun riga sun ba su fatawa ko kuma sun dai ba su tarbiya ana shawar safa mm-hmm. sai dai ya sha shekaru yana akan shawar mm-hmm. safa yanzu kuma ya ba ya samu wata fatawa cewa lalle ba a shafa saman safa eh. shi ne ke magana sallolin shi salloli ne sun yi mm. eh tunda fatawa an ka bashi wanda bashi fatawa shi abba daidai ba eh, kuma kana ruju'i daga fatawar da an ka baka in ya kasance wanda baka fatawa bai cincinci shi baka fatawa ba hmm, kana tashi daga fatawar da an ka ba ka komo ga kauli na maluma in ya kasance shi a mahirin jaya hmm, ya zo cikin mai kokabu sadi ya kawo nasi akan hakanan hmm. salloli ne sun iza iza bi qawli mubtin al-ami amil iza bi qawli mubtin al-ami amil laysa lahu laysa lahu ruji'u ijma'an nuqil wa qila bil ibta'i zamul amal wa qila bi shuru'i qila in hasal min hudim min hudim inanun wara wasam'ani in malatin nafsu li idim inani shi ka sa ka yadda da ita ashe an ka tashi daga natsuwa ta rai kan tashi daga fitar da an ka baka koma ga wata fatawa da adda natsuwa amma ha aikin da kai wacan shi kenan yayi ba za a tara shi ba saboda ka shi kamar hukunci na alkali alkali in yanke hukunci ba a rawar hukunci ne sallu Allah النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على النبي صلى